بسم الله الرحمن الرحيم زام mu ɗora daga inda muka tsaya kafin sallah na'am za mu tashi babi na uh, wa in ta'ifatan min الرحمن الرحيم باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا نعم باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل نعم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما wannan aya kamar yadda kuka sani ta zo cikin suratul hujurat fasammahum almu'minin a dalilin da yasa ya kawo wannan aya anan da kuma wannan hadisi shine Allah yake cewa wa in ta'ifatan min almu'minin yayin da tawaga guda biyu na mu'minai iktatalu suka yi yaki da su ya su dukkan su musulmai ne ba ma musulmai ba mu'minai ma kaga ai mu'mini kamar yadda hadisin da ya gabata hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas mumini darajar shi imaninsa ya fi nawa na musulmi karfi arahu mu'minan faƙalar sura au musulman a tsaye Allah subhanahu wataala yake cewa yayin da ɓangare na mutane musulmai kuma muminai suka yi yaƙi suka yaƙi junansu fa aslihu bainahuma sai ku yi sulhu tsakaninsu duka bangarorin guda biyu ɗin fa musulmai ne fa sammahum almu'minin Allah ya kira su muminai kun wannan yana ishara ne akan yayin da mutum musulmi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi wannan baya son yawa kace ya zama kafuri ta sanadiyan wannan hadisin inda a ce duk musulmi ya yaƙi ɗan'uwansa uwansa musulmi inda ba kara zuwa ba idan yana da dalili ya yi ishihadi to wannan ba za ka kafarta shi ba da a ce kafire ne da Allah bai kira su mu'mini na ba da ya ce wa in ta'ifata ne minar kafiri na kira tare da ni yake cewa kala haddathana abdurrahman ibn mubarak abdurrahman ibn mubarak ya ba mu labari shi kuma wannan albasri ne kala haddathana hamad bin zaid hamad bin zaid ya ba mu labari shi ma dan basra ne albasri kala haddathana ayyub ayyub wannan shine sufyani wannan muke bayanin sa wa yunus haka yunus ya ba mu labari wannan yunus shi ne ibn obaid ah, ibn dinar shi ma an taɓa bayani a kansa can baya an gane ko shi ma ɗan basra ne wannan yunus ɗin ah, wasu malamai sun ce ya ga ire-iren su anas bin malik da su hassan al-basri kaga idan ya ga anas bin malik ya zamana ah, shi tabi'i ne kenan shi wannan yunus ɗin anil hassan ya karɓo daga hassan wannan hassan shi ne. ibnu abil hasan al-ansari shi ma al-basri shi ma dan basra ne al-hasan ibnu al-hasan ibnu abil hasan al-ansari an al-ahnaf bin qais ya karbo daga ahnaf bin qais ahnaf bin qais wasu malamai sun ce sunansa shine dhahak wasu ka ce kuma shine jundu ibnu qais ya rasu shi kuma a kufa wannan ahnaf bin qais wannan ahnaf bin qais bil munasaba bawa Allah ne sosai akwai ibada sannan akwai kuma salahiyya wasu malamai suka ce lokacin da aka haife shi an haife shi duwawunsa guda biyu a manne haka aka haifi wannan ba Allah sai da aka rabe mashi su kana tare da ni ala yake cewa da haftu al'ahara bin kaisa yake cewa da haftu li an sura hadar rajula na tafi domin in taimaki wannan mutumi wani mutumi ne riwaya ta fassirin riwaya a wata riwaya ya'ani aliyan ma'ana ali ibn abi talib wato yana hikayanto mana mayan da ali ibn abi talib yayi tare da shi da su muawiya bin abi sufyan da kuma su aisha radiyallahu ta'ala anha wa anhum ajma'in alaqiyani a lokacin da ana cikin gumurzu ana cikin maya na tafi ni domin tawaga ali ibn abi talib in taimaki tawagarsa sai abu bakarata ya haɗu da ni shi ne nafi a ah, afon nufai ibn al-haris shi ne nufai ibn al-haris sai ya haɗu da ni shi abu bakarata wato nufai ibn al-haris faƙala sai ke to aina turid ina kake so za ka je kulta sai na ce shi wa kenan ahmad bin qais kenan ya ce an suru hazar rajula ina so in taimaki wannan mutumin wato wannan sahabi adi ibn abi talib qala sai yake cewa irji abubakar sai yake cewa ka koma fa inni sami'tu rasulullah <coughs> sallallahu alaihi wasallam lalle ni naji manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kula yana cewa idal takal muslimani bi sayfayhima yayin da musulmai guda biyu suka hadu da takobin su wannan ya zaro takobi zai yake dan uwansa shi ma dan uwan ya zaro zai yake shi meye matsayin su manzo Allah ke cewa fal qatilul maqtul fi nar wanda ya ciro takobi zai fara yakin sa da wanda zai masa riflayin. wato zai maida mashi shi ma da tsaron da zai mai dukansu suna cikin ina finnari suna cikin wuta ina fata ana tare da ni fakult sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ya jaka da Allah ya annabin Allah ya manza Allah hazal qatil wanda ya kisan idan muka ce ya shiga cikin wuta wannan babu mudi abu ne wanda yake a bayyane tunda ya kashe dan uwansa musulmi in ya shiga wuta kaga wannan babu laifi amma barul maktul shi kuma wanda aka kashe idan aka ce zai shiga wuta shi menene laifinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu kana harisan ala qatl sahibihi shi wanda aka kashe shi ma ai ya so ya kashe dan uwansa inda shi ya samu sa'a zai kashe shi wannan dan tayyib anan ƙarƙashin wannan hadisin kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil al maqtul fi an-nar to ta ya za ka yi mukarana da abin da ya faru tsakanin ire-iren su Ali ibn Abi Talib da su Aisha radiyallahu ta'ala anha da su ma'awuya bin Abi Sufyan lokacin duka sahabbai ne sun yi gumurzu an kashe sahabbai da dama da tabi'ai kuma a waɗannan ya kukuka to za ka ce yanzu su Aliyu suna wuta kenan wa ya zubilla za ka ce yanzu su Aisha suna wuta sai malamai suka ce la dukkan yakin da Ali ibn Abi Talib yayi da Muawiya ibn Abi Sufyan kowane yana da dalili da hujja ishihadi ne Ali ibn Abi Talib yana ganin Muawiya yana da kuskure saboda dalilai kaza kaza da baya ababe da suka dace ta bangaren addini musulunci bai tsaye da kaza kaza ban adalci da sauransu shi ma Muawiya yana ganin Ali ibn Abi Talib yana da laifi kaza kaza kaza kaza wato ba wai akan abin duniya ba ne dukkansu akan abin da ya shafi addini ne to shi yasa malamai suka ce a hatta annabi cewa ya izaltakal musulmani bai ce musu kafirai ne ba suke cewa inda ya kasance wani sashi na musulmi sun yaƙi wani sashi da dalilai da ishihadi to wannan ba kafirai ba ne amma yaƙin da ya kasance ya afko ba tare da dalilai ba da ishihadi kawai saboda abin duniya to wannan su ne hadisin nan zai tabbata a kansu shi ya sa a nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal maqtul fin a wuta a nan sai malamai na da suka yi bayanin hadisin sai suka ce ay yastahiqanin nar yastahiqan annar musulman nan guda biyu da ɗaya kashe ɗaya sun cancanta shiga ne shiga wuta amma idan Allah ya so zai gafarta musu hadisin ubada da muka karanta da ibn sami wala tusriqu wala tazunu wala taqtulu wala taftaruna wa bayna aydikum wa arjulikum wala ta'tuna bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum da karshe hadisin yake cewa wanda Allah ya so mi zai yafe masa shi yasa malamai suke rubuce-rubuce akan wannan mas'ala matsala ce mai girma sosai zan so kowane daga cikinku ya karanta aƙalla shai al'awasim min alƙawasim na alƙabi abubakar ibn al'arabi yayi ne kawai difa'an sahaba radiyallahu anhum ajma'in domin kara sahabbai duk waɗannan gumurzun yaƙin da aka yi da sauransu ya ta tauna wannan matsala duka babaniyun ne alal ishihad shine kariya ne akan abin da ya faru كان sahabbai dalilin da اللي ya rubuta littafin kenan ina fata نعم na باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن عن عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم طيب الإمام البخاري يتشى باب ظلم دون ظلم أنا رأى هذا باب حميد بياني هالي التنبيه وذا اسم الإشارة ومنية على السكون في محل الرفع مبتدا wa zulmun wa babu ne kasance khabar nata zulmun duna zulmin ka wancan kufur din ne da muka yi wancan kun ga kufur din ana kiransa kufurul asghar ba kufurul akbar ba haka shi ma zulm akwai zulmul akbar akwai zulmul asghar ko zulmul mutlaq wa zulmul muqayyad duka malamai suna kira wannan babu zai mana bayani zalunci ba wai babban zalunci ba wanda yake nufin shirka ko kafirci shine babun zulmun duna zulmi shine can kufurin duna kufurin wato karamin kafirci shi ma nan karamin zalunci qala haddathana abul walid yake cewa abul walid ya ba mu labari shine hisham ibnu abdul malik al-masri afwan al-basri dan basra ne shi an gane ko hisham ibnu abdul malik al-basri wannan mun yi shi a can lokacin da muka yi hadisin ayatul al'iman iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughd al kuma yana cikin rubaiyatul al-bukhari kala yake cewa haddathana shuba shuba ibn al-hajjaj shi ma dan basra ne ha ha wannan na tahwilin sanadi ma'ana al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin da sanadi guda biyu shine ma'ana ha yanzu zai kawo sanadi na biyu shi yasa ƴan maghariba suke kiransa al-hadith wasu malaman hadisi kuma maimakon ha suna rubuta sah idan kiga tsakanin sanadi kana karanta kaga an sa sah ana nufin za a shiga wani sanadi kenan ko kaga an sa alhadis a wasu littattafai ana nufin wani sanadi za a shiga hmm? ko alha kamar nan sanadi na biyu wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi shine qala yake cewa haddathana Bishr bishir ya ba mu me ya ba mu labari shine ibn khalid al-basri shi ma dan basra ne kala haddathana muhammad muhammad ibn ja'far al-basri dan basra ya ba mu labari kala an shu'ba yake cewa daga shu'ba ibn al-hajjaj al-basri an sulaiman wannan suleiman ne amash ibn mihran al-kufi dan kufa ne abun ban mamaki wannan karamin tabi'i ne suleiman abin ban mamaki ya kasance mutum ne mai ibada sosai da tarin ilimi malamai suke cewa ya ɗau shekara saba'in takbiratul ihram ba ta taɓa wuce masa ba shekara nawa shekara saba'in kabbara na Allahu akbar na farkon sallah ba ta taɓa wuce masa ba wai sallah asuban ba wai magana salloli shekara saba'in ya ɗauka bai taɓa rasa sahun gaba ba bayan Allah nan ba dole ilimi ya tabbata a cikin wakwalansu ba <laughs> saboda sun ji tsoron Allah kuma fa'idar ilimi dama shine jin tsoron Allah sannan ga tarin ilimi wasu malamai suke cewa wannan a'amash din suna ganin su suna ganin sai su dinga tana ya dinga tana masu eh, magabatan shi bangaren ilimi saboda tarin hadisai eh kufa ne shi eh, Suleiman ibn Mihran ɗan kufa ya karbo daga Ibrahim ibn Yazid ibn Qais shi ma ɗan kufa an alkama wannan alkama ibn Qais shi ma ɗan kufa akwai alkama ibn waqas akwai alkama ibn Qais wannan ibn Qais ne al an Abdullah an karbo daga Abdullah shine ibn Mas'ud kamar yadda kuka sani shi Abdullah ibn Mas'ud a ah, sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bayan mutuwa annabi Umar bin Khattab ya tura shi garin Kufa shi yasa ake kiransa Kufi shi ma domin ya koyar da su addini a lokacin a can akwai sahabi idan ban mance ba Ammar Ammar yana can lokacin sai yake cewa shi ya shugabanci mutane shi kuma wannan Abdullah bin Mas'ud ya koya musu me ilimin addini yake cewa to su rike su hannu biyu wanda ya saba musu hakika kamar ya saba ma eh, Umar bin Khattab ne wato sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa eh, ya dau kusan shekara 40 yana shugabantan wurin eh, a yanda wasu malamai suke cewa har sai wajajen ina gaba a cire shi ba sai Usman bin Affan shine ya cire shi daga mulki afwan ba shekara ya dai dau shekaru da dama yana shugabantan yana koya musu karatu shi shi shi wa kenan shi ala ibn mas'ud yana koyar da su shekaru da dama har lokacin Usman bin Affan har lokacin Usman bin Affan shine wanda ya cire shi ya cire shi daga wannan mukamin sai ya umarce shi ya dawo Madina ya dawo Madinatul Munawwara kuma a madina ya rasu Wani suka ce kabarinsa yana baki baki wanda kabarin da ke gefen harami wato ya shugabanci eh, wannan al'umma kuma ya koyar da su daga lokacin umar bin al-khattab zuwa lokacin usman bin affan shi ya maido da shi madina to idan kuka ji an ce al-kufi saboda zaman da ya kufa ya koyar da su amma da ƙarshe dai ya rasu ne a madinatul munawwara lamma nazalat a lokacin da wannan ayan ta sauka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi bi wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin su imanin su da zalunci ba qala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah su gare shi sai suka ce ayyuna lam yadhlim nafsahu wane ne bai zalunci kansa ba sai abin ya tsanani abin ya dame su lokacin da wannan shi yasa a wata riwaya da ta zo sai da abin ya dame su sai manzo Allah yake ce musu ala tasma'una ila qawli luqman inna shirka la zulmun azim lalle dai ita shirka zalunci ce wadda take mai girma a wata riwaya da suka ce ayyuna lam yuzlim sai manzo Allah yake cewa inna mashirku ala tasma'u qawla luqman inna shirka la zulmun azim az-zulm da ake nufi anan alladhina amanu wanda suka imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin basu kudda imanin su da zalunci ba ba wai zalunci karami ba ana nufin shirka idan ba su yi haka ba mala'ika hum al-amn wa hum muhtadun sune wanda suke cikin aminci kuma sune shiryayyu da munasaba malamai suke cewa sanadin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin manyan asani inda suka fi girma da suka fi ƙarfi kuma a ɓangaren ilimi a asani na hadisi saboda dukkan su jigajigan malamai ne ina fata wa dai tsaye ƙarƙashin wannan hadisi malamai sun tattauna wasu matsaloli a ƙarƙashi za mu fahimci cewa zalunci ya kasu gida nawa ya kasu gida biyu akwai zulmul al-kabir ko al-akbar akwai zulmul asghar babban zalunci shine na shirka kenan yasa Allah yake cewa ah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kaga ah, min adh-dhalimin anan shirka ake nufi akwai karamin zalunci tayyib sun fidda fa'idodi kamar haka karkashin wannan hadisi na farko shine ah, yana halasta lafazi am wanda yake am ai itlaqin sa amma ana nufin khas kun ga kamar kalmar zalunci yayin da aka ce zalunci kowa in aka ce zalunci zaka ɗauka kamar wannan kun kai abin da bai dace ba ko ka zagi wannan shine zalunci kun ga am ne ana amma ana nufin khas wato eh, muqayyad wanda shirka to babu laifi wasu a itlaqin lafzul am wa ana nufin kuma khas sai fa'ida na biyu shine a ah, al-imam zamakshari yana cewa az-zulm da ake nufi a nan shi ne ma'asiya shi ra'ayinsa kenan wato sabo saboda wannan ayan jawabi ne da Allah yake cewa fa ayyul ne a bil amni in kuntum ta'lamun sai Allah yake cewa allazina amanu imamu zamakshari yake cewa wannan ayan jawabi ne akan wannan fa ayyul ne a bil amni waɗanne ɓangarori ne suka fi dacewa su samu natsuwa ma'ana wanda suka rike hanya ta shirka ko hanya ta tauhidi inda wanda suka rike hanya ta mai kenan tauhidi shi yasa Allah yake fito haqqul ayyul fariqaina haqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi Imam Zamakhshari sai ce wannan ayan jawabi ne na wannan shi yasa a wurin sa shi shirka anan a zulm anan kai Eh, walam yalbisu imanahum bi zulmin imam zamakshari shi yana ganin ba shirka bane an gane ko yana ganin ma'asiya ce mai girma ina fatawa bai ko amma dai abinda jamhurin sabai suka tafi ire-iren su ubayy na ta'ab su abdullahi ibn mas'ud duka sun tafi akan wato wannan ana nufin shirka ne ana sannan a matsala ta gaba da suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi Eh, shine a lafazi wata sa'a idan ya zo a zahirinsa yana nufin kaza an gane ko to bai dacewa kai idan ba ka bi diddigin maganganun malamai ba ka fasara wannan lafazin da wannan siga misali abin da ya fi dacewa yayin da mutum zai fasara hadisi ko makamancin haka ya gamata ya bi maganganun malamai ba wai ya zo da ka ba ya ce zai fasar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aya ba wai abin burgewa ba ne mutum ya zo kawai yana ba da tarjama a lokaci ɗaya a izo ɗaya ko izo biyu an gane ko kuma yana yi da ka yana ga cewa wai yi da ka ɗin nan kamar wani ƙwarewa ne wajen tafsirin alƙur'ani mai girma ko kuma fasara hadisi ana so duk hadisin da zaka fasara saboda ilimi amana ne dole sai ka gami magabata suka ce idan ba haka ba sai mutum ya fada duk matsalan da muka shiga irin na boko haram da sauransu duk akan wannan saboda mai riko da zahirin nusus yanzu irin su ire-iren wannan kafirta majoratin malamai suke da ire-iren wannan hadisan an gane ko na karanta مثل المنافق حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكمل خان حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش A طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى cewa babu alamatil المنافق wannan babin zai mana bayani akan alaman munafiki idan kana so ka san wane ne munafiki to kawai ka zo ka karanta wannan hadisai da muka karanta ruwan da ga ya siffanci waɗannan siffofi to lalle akwai alaman munafurci tattare da shi shine babu alamatil munafiq hala yake cewa haddathana Sulaiman Abu Rabi' Sulaiman ya ba mu labari shine ibnu daud az-Zahrani kuma ya rasu a Basra Sulaiman ibnu daud kunyar sa Abu Rabi' hala yake cewa haddathana Isma'il ibnu Ja'far shi kuma al-Madani dan Madina ne hala yake cewa haddathana Nafi ibnu Malik al-Madani wannan Nafi ibnu Malik baffan al'imamu malik ne binu anas imamu darul hijira saboda al'imamu malik binu anas shi sunansa malik binu anas binu malik ibn abi amirin abu suhail to kun ga wannan nafe da baban malik dukansu babansu ɗai ne malik ibn abi amir ana tare da ni shi kuma ɗan madina ne abu suhail an abihi ya karɓo daga babansa wa kenan malik kenan ibn abi amir kun ga yanzu a sanadin muna da 'yan basra da 'yan madina da 'yan madina ko ana abi horaira sai abu horaira radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi sannan a sanadin idan muka lura za mu ga sanadi ne mai karfi eh, akwai haddisana sannan kuma akwai an'ana a cikinsa yake cewa ayatul munafik thalatha aya ma'ana alama inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin shi yasa aya an kira ta alama sabida me sabida ta sanadiyar aya ne za ka iya sanin magana ya kare za ka shiga cikin wata magana alamomin munafiki guda uku ne na farko idan haddasa kazaba idan ya ba da labari sai ka ga yayi ƙarya ko idan wa'ada idan ya yayi alkawari akhlafa sai ya saba alkawari duk mutumin da ka ga yana ƙarya a rayuwarsa makaryaci to alaman munafiki ne Munafunci kuma ya kasu gida biyu akwai nifakul i'tiqadi na cikin zuciya wannan shi yake shi yake fidda mutum daga musulunci amma wannan nau'i na munafinci baya fidda mutum daga musulunci ana kiransa nifakul amali amma dai yana da zunubi mai girma wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari sai ya saba wa idza tumina khana idan aka bashi amana khana sai ya ci amana wannan duka alamomin munafiki ne malamai sun yi bayani za mu haɗa hadisan guda biyu sannan sai mai cikakken bayani an gane ko hadisi na gaba yake cewa qala haddathana qabisa ibn ƙabi qabisa ibn uqba an yi sabani wajen tafsirin sa amma dai mai karfi ne shi kuma dan kufa ne qala haddathana sufyan sufyan eh, sufyan sauri kenan shi ma dan kufa ne sai an amash a'mash shine wanda muka yi bayani akan sa ba da jimawa ba wato suleiman bin Mihran qala yake cewa an Abdullah an karbo daga Abdullah bin Umarra dan Murra an Masruq an karbo daga shi ma dan Kufa ne Abdullahi bin Umarra wannan dan Kufa dan Kufa ne shi ma an Masruq an karbo daga Masruq shi ma dan Kufa ne ah, an Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr ibn al-As mun yi cikakken bayani akan sa akan cewa suna ganin ya mutu a Basra wasu suna ganin a Makka wasu suna ganin a Ibn da sauransu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi kala ya ce arba'un ababe guda hudu mun kunna fihi kana munafiqan khalisan duwanda wanda kaga ya sifantu da su to lalle munafiki ne tattan munafiki wa man kana fi khasratun wanda ya kasance yana da siffa ɗaya daga ciki min hunna daga cikin su kana fi khasratun min an-nifaq lalle yana da wani bangare na munafanci wata ɗabi'a ta munafikai hatta ya da'a sai in ya barta idan tumina kana idan aka ba shi amana ya ki cika amana ya ha'inci mutane yayin da aka ba shi amana wa idan haddasa ba idan ya yi magana da'iman sai ka ga yana karya wa idan ahada idan ya alkawari gadara sai ya warware shi shine gadara wa idan khasama idan ya samu mujadala jayayya da wani ko sabanin fahimta fajara sai ya fajirce masa Shi ne sai ya ƙi ɗaukan gaskiya ga gaskiya fa yana nuna masa amma ya ƙi ɗauka wasu malamai suka ce a in ya ɗan samu saɓani da mutum shi kenan ya yanke masa ba zai ƙara yi mai magana ba duk mai irin wannan ɗabi'a tun da ɗan adam dole ne wata ran zai saɓa ma baya dacewa don ka samu saɓani da mutum shi kenan ya zama abokan abokin adawanka wannan yana ɗaya daga cikin sifofi na eh, munafuki. tsaye a malamai suke cewa waɗannan ababe da aka faɗa misali idan yayi magana ya yi ƙarya Allah ya yi bayani inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar sai a wurare kawai da annabi ya nuna cewa ƙarya ba laifi bane an gane ko kamar wajen sulhu tsakanin miji da mata da sauransu wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ya saba don malamai suka ce idan ya kasance shi ya yi ƙoƙarin cika alkawar misali an ce za a haɗu taro ƙarfe goma ya yi taso tun ƙarfe tara yana tasowa sai ya cimma gosulo to a nan din bai samu zuwa ƙarfe goma nan ba ba za ka ce wai munafiki ba ne kuma yana da siffan munafunci saboda ya yi iya ƙoƙarin shi amma Allah bai kaddara ba bai za a tumina ko a baka amana an baka amana misali na miliya hamsin da ka baka amana miliya hamsin ɗin nan sai ka samu wuri a ɗakin ka sanya shi da ka sanya kai kana ganin wurin nan gara ba zai taɓa cin wannan abin nan ɗan ba ko ɓera ana nan ana nan bayan shekara ɗaya sai ka zo ka ga ana buɗe wannan amanan suke gaba ɗaya kuɗaɗen nan <laughs> gara ya cinye su kaga shi ma nan ba za ce me ba za a ce mutum bai cika amana ba ina fata an gane to amma wanda ya aikata da gangan to shi ne zai shiga cikin wannan sai malamai sun fi da fa'idodi ga su kamar haka a ƙarƙashin wannan hadisi na farko al'imamun Nauyi rahimahullahu ta'ala yake cewa ƙarƙashin wannan hadisi za mu cewa lalle aikata manyan laifuffuka yana rage wa mutum imani inda kun ga waɗannan gaba ɗaya manyan laifuffuka ne amma ta sanadiyan su har annabi ya kira su ma alaman munafunci ne sai fa'ida na biyu da suka fidda shi ne wannan nau'i na munafunci ana kiran sa nifaqul amali wato ba mai fidda mutum daga musulunci ba ba nifaqul itikadi ba sannan matsala ta uku da suka fidda al karmani rahimahullahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ma sayyid bukhari sharhi yake cewa wanda yake da waɗannan sifofin ya siffanta da su za a kira sa ya siffanta da sifofi na munafunci an gane ko amma baya dacewa don mutum ya saba alƙawari so ɗaya ko so biyu ka kira shi munafiki sai dai ka ce yana da alaman munafunci tare da shi saboda shi babban munafunci shine allazi yuzhiru al-islam wa yukhfi al-kufra wanda ke bayyana da musulunci amma yana boye kafirci wannan shine munafiki babba haka al-imam an-nawawi yake cewa wanda ya siffanta da wannan za a iya ce masa lalle galibi yana da sifofin munafunci wato ya ayyada ya karfa magana al-imam al-karmani rahimahullahu ta'ala malamai suke cewa a irin wannan nau'i na munafunci ba shi ba ne wanda a lokacin annabi wanda suka wahalar da shi wanda suka munafukan da suka wahalar da annabi lokacinsa su ne wanda suke da munafunci babba wato wanda suna bayyanar da addinin musulunci amma a cikin zuciyarsu kafurci ne su ne wanda suka wahalar da annabi har suka yi ma sahabbai izgilanci wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kar da ba'da imanikum wannan duka su munafincin su babban munafinci ne su ne kuma ake kira a yau zindiq idan kaji an ce wannan mutum zindiki ne to wanda yake da munafunci babban munafunci wato a cikin zuciyarsa kafirci ne amma yana bayyanar da musulunci amma duk mutum ya sifanta da waɗannan sifofi baya dacewa ka kira shi zindik wannan kuskure ne ah, sai fa'ida na gaba da suka fidda ah, a ƙarƙashin wannan hadisi shine a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi ya faɗa ne ga wasu munafukai na zamaninsa a lokacin amma bai faɗi sunansu ba kamar yadda annabi ya kasance yayin da yake wa'azi yana cewa ma balu aqwamin yaf'aluna kaza haka ko yanzu ta ga mutum yana da ɗannan siffofi ba za ka kira shi munafiki ba sai dai ka ce mai aikata kaza yana da sifa na munafunci amma ba za ka ambaci sunansa ba to shi yasa lokacin da wasu suka siffanci da waɗannan siffofi sai annabi ya faɗi wannan hadisi ba tare da ya kira sunayensu ba wannan shine kadan daga cikin fa'idori da matsaloli da suka fidda kashin waɗannan hadisai guda nan karanta babu salamu mai nafin qad min al-iman حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم آه الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa akwai wata riwaya da suka kawo kafin mu shiga wannan babi ƙarƙashin hadisin da muka karanta na munafunci a ita ce riwaya ta sa'id riwaya ta wa sa'id ibn jubair lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice faɗi wannan wannan hadisin kan munafanci sai abin ya dame shi sai ya tafi wajen abubakar eh, abdullahi bin umar da abdullahi ibn abbas ya ce kuka yake cewa shi wannan maganan ya dame shi wasu malaman sun rawaito wannan riwaya sai su kuma waɗannan sabai suka tafi wajen annabi suka ce waɗannan hadisai da ka faɗa cewa ayatul munafiq salasa idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina kana abun ya dame mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba haka bane abin da ake nufi wannan idza haddatha kaza ba shine fadan Allah subhanahu wata'ala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innahum lakadibun sai annabi yake ce ma abubakar ma abdullahi bin umar da abdullahi ibn abbas Eh, shin ku kuna cikin su sai suka ce a'a sai yake cewa to ku kun barranta da kuma annabi yake cewa wa idza tumina khana yake cewa wannan abin da nake nufi shine fadan Allah subhanahu wataala inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal kowane mutum a musulmai akwai amanan da Allah ya bashi na wajen addininsa shine tsaye da salloli tsakanin shi da Allah cikin zuciya da waje da sauransu da rashin saba alkawari din da sauransu amma munafukai kun ga su suna yi domin mutane ne yura'unan nas sai annabi ya ce ma ma ma Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas shin ku kuna aikata haka misali ibadu da sauransu amma a cikin zuciyanku babu imani a cikin zuciyanku ba ku da addinin musulunci ba sai suka ce a'a sai ya ce ko kun barranta daga wannan hadisi sai annabi yake cewa na'am a idan ja aka almunafiq wani kalu na sharu inna ka rasu wallawa ya alamu inna ka rasu wallawa ya sharu inna almunafiq nina la kadibu eh da ya karanta musu ayan sai ce shin ko ku wannan ra'ayin naku irin na munafikan na haka kuke sai suka ce a sai ce ma abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar to ko kun baranta wato ba ku cikin waɗanda suke ƙarya idan haddasa kaza ba ana nufin wanda suke nuna cewa sun yadda da Allah da manzansa a baki amma kuma a zuciyarsu kafirci ne sai suka ce a'a abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas suka ce a'a mu a zuciyarmu mun yarda da Allah da manzansa sai ke cewa to kun barranta daga wannan hadisi wato kun kubuta daga wannan hadisi ba ku cikin wanda aka ce ayatul munafiq talata sai yake ce musu na karshe a da na ce wa idza wa'ada akhlafa sune wanda Allah ya siffanta su can wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa la yakunanna min lanasaddaqanna ولنكونن salihin الصالحين ma'ata آتاهم من ba بخلوا wa وتولوا وهم معرضون فأعقبهم zuwa nan sai a manzo Allah ya ce ma Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar shin kuma idan Allah subhanahu wataala yanzu misali ya ba ku dukiya ba za ku iya ciyarwa ba za ku iya bada sadaka ba suka ce a za mu iya mana sai ki cewa to ku ba ku a cikin wanda wa idza wa'ada akhlafa wa da wa'ada su sune munafikan da Allah ya siffanta su a cikin suratul tauba suna cewa idan Allah ya ba mu arziki da nasaddakanna wa lanakunanna min minas salihin bayan an ba su kuma bakhilu sai suka yi rowa an gane wannan riwaya ce wadda wasu malamai suka ruwaito babi na gaba babul qiyam lailatul qadri min al-iman wannan babi zai mana bayani akan tsayuwar lailatul qadri wato min al-iman yana daga cikin imani wasu malamai suke cewa ya gamata ce al-Imam bukhari wannan babin ya ambace shi bayan babu ifsha'is salami eh, min islam eh, an gane ko suka ce ya gamata a ce ya ambaci wannan babin karkashin babu إفشاء السلام من ال ita lailatul qadri tsayuwar lailatul qadri wato kamar wani bangare ne na addinin musulunci shi yasa qiyamul lailatul qadri min al-iman sannan bayan haka malamai suka ce tsayuwar lailatul qadri yana ɗaya daga cikin ababe na imani wato shu'abul iman da manzo Allah ya bayani imani yana da shu'ab guda 60 a wata riwaya yana da bangarori guda 70 yake cewa al al-Bukhari qala haddathana Abu yaman Abu al ya ba mu labari mun yi bayanin wani ne Abu al sosai shine alhakan hakam bin Nafi alhimsi kala yake cewa akhbarana Shu'aib Shu'aib ibn Abi Hamza shi ma alhimsi mun yi cikakken bayani akan su darasan da suka gabata kala yake cewa haddathana Abu Zinad shine Abdullah ibn Zakwan almadani shi dan Madina ne al-A'raj A'raj shi ma dan Madina ne shine Abdurrahman ibn Hurmuz an abi huraira an kawo daga abu huraira wato abdurrahman ibn sakhrin mun yi bayani akan sa kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah subhanahu a gare shi ya ce ban ya kuma lailatul qadri wanda ya yi sallah a lailatul qadri wato ya yi qiyamul layli a daren lailatul qadri imanin yana mai imani da cewa da addinin musulunci sannan da imani da cewa watan azumin ramadan wajibi ne kuma yana mai imani da falalar lailatul qadri wahtisaban sannan yana mai neman lada akan haka din gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa abin da ya aikata na zunubansa gabaki daya malamai suke cewa kamar yadda muka ce wannan babin ya gamata a ce malamai suka ce ya kawo shi bayan babu ifsha'is salam minas salam saboda ita lailatul qadr aminci ne cikinta shi yasa suka ce da ya kawo shi ba karkashin babu ifsha'is salam min al-islam da ya fi dacewa tunda Allah ya ce salamun hiya hatta matsala al-fajr kuma ire-iren malamai suka ce su imamu zamakshari da su imamu karmani da sauransu a suke bayani cewa mala'iku suna saukowa ranar daren lailatul qadri su dinga addu'a ga muminai masu sallar wannan daren suna cewa aminci ya tabbata a gare ku shine salamun hiya hatta matsala alfajr to malamai suka ce me yasa anan a wannan hadisin da yazo man yakum bai zo man kama ba a ramadan man kama ramadan imanan wa ihtisaban amma anan yazo a fi'ilul mudari bai zo a fi'ilul madi suka ce saboda ita lailatul qadri za ta iya mutum yayi sa'a ya same ta za ta iya kuma ba zai iya samun ta ba ba abu ba ce wadda suke da yaƙinin ga lokacinta amma ramadan fa kowa yana da yaƙinin lokacin ramadan watan ramadan na shigowa kowa ya san cewa lalle ramadan fa kana yin azumi ke kana da yaƙinin ka san kayi azumi in baka yi ka san baka yi ba idan ka tsaya ka bi tarawihi da sallan dare kasan san kai shi yasa a can man kama ramadan imanin wa ihtisaban <laughs> ana tare da ni saboda yani abu ne wanda yake muhaqqaq amma a lailatul qadri ba muhaqqaq ba eh za ka iya dace ka same ta kuma za ta iya yawa mutum ba zai same ta ba ina fata wadi to shi yasa anan ya zo a mudari man ya kuma lailatul qadri lailatul qadri me yasa aka kira ta lailatul qadri saboda dare na kaddarawa malamai suka ce saboda mala'iku a wannan daren suke kaddara ababe da za su faru a shekara waye zai mutu wane ne za a haife shi a wannan shekara wane ne zai zama mai arziki wane ne zai zama matalauci wane ne zai yi kaza wane ne kaza shi yasa kira ta lailatul qadr dare na qaddara ababe sannan malamai sun yi sabani akan faruwanta jamhurin malamai sun tafi akan cewa hiya mutanaqqila shekarar nan za ta iya zuwa a wannan dare wannan shekarar za ta iya zuwa a wannan dare al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala da al-imam ahmad bin hanbal rahimahumullahu ajma'in suka ce daren lailatul qadari tana zuwa ne a ƙarshen goman ƙarshe kamar yadda hadisi suka nuna kuma mutanaqqila za ta iya yiwa a wannan shekaran ta zo a wannan sha ko sha biyu ko sha ko sha hudu wata shekara ta zo a sha hudu a a ashirin da hudu wata shekara ta zuwa 25 wata shekara ta zuwa 26 wata shekara ta zuwa 27 wannan ra'ayin suwa kenan al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Ahmad bin Hanbal a goman karshe su a ra'ayin su ko ba a wutri ba lailatul qadr za ta iya zuwa ko ba a wutri ba tayyib ra'ayi na biyu na malamai suka ce eh lalle ita tana ta canzawa amma a wata gabaki daya wannan arwaito wannan daga abdullahi bin umar abin ban mamaki <laughs> babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar shi a ganin sa a ramazan gabaki daya a ranakun farko ma da lailatul kadar za ta iya zuwa wannan shine ra'ayi abdullahi bin umar ba wai sai goman karshe ba wasu suka ce a'a magana na uku a shekara ma gabaki ɗaya ma za ka iya samun lailatul qadr <laughs> ba sai azumi ba ko goman karshe wannan duka maganganu na malamai ne amma abin da jamhurin malamai suka tafi kuma shine maganan da dama daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren su Abdullah ibn Abbas da su Abdullah ibn Umar da sauran sahabbai shine Lailatul Qadri tana zuwa a goman ƙarshe a goman kuma a autar autar shine daruruka masu mara haka annabi ya yi bayani a hadisai da dama yake cewa ku neme ta a goman karshe goman karshe kuma a mara ina fata wazi wannan shine abin da jamhurin malamai suka rinjayar a mara take zuwa tun daga sahabbai har wanda suka zo bayan su muka ce ne ra'ayin ibn abbas da ra'ayin ibn umar abdullahi ibn umar da su bilal dai da sauransu sannan mas'alan karshe ne shin ni ba zan samu wannan falalan ba sai na yi kiyamun lere daren gabaki ɗai ko kau zancen farko suka ce ko da isha'i ka halarta kamar ka samu lailatul qadr ne zance na biyu wanda daga dama daga cikin a'imma suna da wannan ra'ayin shine sai ka yi sallan dare wani bangare na wannan daren bayan sallar isha'i zance na uku shine sai ka yi kiyamun lele ka yi sallan dare gaba ɗayan dare misali tun daga bayan sallar isha'i har fitowa alfijiri sai kayi wannan tsayuwan daren sannan za ka samu falalan lailatul qadri zance guda nawa kenan uku na farko wanda suke ganin sallar isha'i kawai kana halarta in dai wannan dare dare na lailatul qadri ne ka samu wannan falalan duk addu'an da kai insha Allah karɓa ce zance na biyu a'a sai kayi yi kiyamun wani kiyamun layl ka yi sallan dare na wani bangare a cikin dare sannan za ka samu falalar lailatul qadri zancen ƙarshe dole sai ka tsaya daren gabaki ɗayansa ya ƴan uwa abinda malamai suka rinjayar nan shine hakika in dai mutum ya tsaya ya yi kiyamun laili na wani ɓangare na wannan daren to ya samu falalar lailatul qadri ba dole sai ka tsaya daren gabaki ɗayansa ba ko wani juz'i na sa kai sallan dare cikin sa ko da raka'a biyu ne kai addu'o'in ka nemi istighfari da sauransu insha Allah

Eh, ba a kai shi mu musamman mu tsaya amma babu komai sati mai zuwa sai mu tashi daga babun aljihadu min al-iman insha Allah a yi hakuri ne za mu dinga kokarin iftisarin bayani da kuma kokarin yi da sauri-sauri yadda za mu tafi saboda yanayin girman littafin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala